لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار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 وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله Gabo da godiya da jinjinawa su tabbata ga Allah maɗaukacin sarki, ma'abocin falala da ni'ima duka, wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha daga cikin ni'imominsa bayan ni'imar musulunci da lafiya ya ba ku damar haduwa da kuma da wannan shi ne albarka masjidu sahaba ina da kasuwa ta da baban mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da gafara nan arewacin Najeriya Hakika za mu gushe ba a kan wannan nisa. kuma dama da ya bamu Allah ya ƙara cika ni'imar ta gare mu da tsala falalar ta gare mu da tsara kuma albarkar ta gare mu gaba ɗaya kuma ya haɗa mu tare da ku idani karamatihi ranar kiyama ikhwanan ala sururin mutaqabili ina yin godiya ta musamman ga dukkan dan uwa musamman jagorori a wannan masallaci mai albarka da suka yi ta kai kawo wajen ganin cewa sun haɗu da ku wannan suna ta alkhairi Allah ya sakayya a kanta da alkhairi dukanku da kuka samu damar halartar wannan wuri saboda ƙaunar Allah da ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙaunar da take tsakaninmu saboda Allah Allah ya tara mu da ku a cikin gidan rahamarta wannan masallaci sunansa masjidu sahaba me yasa aka sa masa suna masjidu sahaba me yasa kuma al'umman musulmi gaba ɗaya in dai wanda ya ɗanɗani zaƙin imani ne yake girmama waɗannan da ake ce as-sahaba wannan shi ya kamata ya zama taken darasinmu mu wannan masallaci an sa masa suna as-sahaba saboda darajar waɗanda ake cewa as-sahaba as-sahaba jam'i ne na as-sahabi as-sahabi kuma shine kullu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala al-islam duk wanda ya taba haduwa cul da cul da manzon Allah gaba da gaba da annabin rahma. lokaci ɗaya a wuri ɗaya da farin jakada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana mai imani kuma ya rayu har kuma ya mutu akan imani wannan shine ake ce sahabi matuƙar ya taɓa haɗuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama idan mai ido ne ya gan shi idan makaho ne ya zauna tare da shi ko da bai gan shi da idonsa ba sawa'un yana babba ko yana yaro ko da yana ɗan ƙarami ne jariri sawa'un namiji ne ko mace sawa'un a Makare ko a madina ko a hanya inda ya taɓa haɗuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ya fi kowa a duniya alheri sai wannan kowa ɗin ba annabi ba ne a taɓa yin wani mutum mai daraja a duniya inda dai Allah bai raɗa masa sunan annabta ba da ya kai waɗannan daraja kaga ko sun kai ko a ɗaiɗaikun su murin a zaɓen ɗaya bayan ɗaya muna sa wa masallatanmu mafi darajar wurin ibadar mu da sunansu kuma mu hara su gaba ɗaya mu ce a sahaba shi yasa masjidus sahaba ba a nan ne kaɗai ba a wurare da yawa akwai masjidus sahaba Dukkanmu muna neman Allah maɗaukacin sarki ya sadar da mu da su saboda su ne irin waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya nuna cewa muminai za su yi ƙoƙarin su da addu'a akan Allah ya haɗa su da su kuma Allah ya sa su zama irinsu. Duk wanda za ka nemi ka zama irinsa, in ba annabi ba ne to bai kai sahabi ba. Kuma su ne waɗanda Allah ne da kansa ya zaɓe su, kuma Allah ya zaɓi cewa su amsa wannan sunan. Shi yasa ni da ku da ba mu kai darajar Allah ya zaɓe mu ba ba mu zama cikinsu ba sai dai mu yi koyi da su shi yasa gwargwadon yawan yadda kai koyi da su gwargwadon yawan darajar ka amma ba za ka taɓa samu su ba su ne waɗanda lokaci ɗaya Allah ya ce dukkan su ya yarda da su abu ko mutum ɗaya a cikin su ya taɓe sun yi kurakurai amma tun kafin su yi kuskuren Allah ya ce na yafa kuskuren saboda albarkacin zamansu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda albarkacin sadaukarwarsu ga ubangijinsu saboda albarkacin zamaninsu saboda albarkacin hidimar da suka yi wa addini irin hidimar da Allah bai taba halittar wanda ya masa irin ta ba inda ba annabawa ba ne shi ko Allah maɗaukacin sarki karimun shakur Allah yana da karamci kuma Allah yana da godiya idan ka yi abu a gode maka zai gode maka to ba wani da ya cancanci godiyar Allah in ne ba annabi bane kamar waɗannan su tana kuka da dukkan rayuwa albarkacin su muke ci har wannan addinin ya zo gare mu a yau albarkacin su muke ci har muka san wane ne Muhammadu Rasulullah Ni yawa wanda ya taɓa ganin sa sai su kaɗai sai suka ce mana an yi shi kuma shine wa da kuma ga abin da ya ce inda babu shi da babu babu tarihi ashe ko su kai yadda dole za mu girmama su sun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah masa da kuma da wanda in ba an ba babu wanda ba Allah ya tsinta ya kuma jiya wa halalar ayoyi da yawa wani cikin marubuta wanda ya rubuta su risala ya sa ta kuma mi'atu ayatu bil sahaba ayoyi da Qur'ani sun kai da iya waɗanda shi ya zaɓo daga littattafan tafsiri wanda za ka ji an ce wane wane cikin magabata ya ce wannan ayar a kan sahabbai ne sai da ya zaɓo ayoyin alƙur'ani guda ɗari Allah rama ta babu ji mana wannan ka sani duk wanda ka sani in dai tana magana akan falalar sahabbai ga sunan da yawa ka kawo iya wanda za ka iya إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ولا ولايتهم من شيء حتى يهاجروا نعم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق نعم والله بما تعملون بصير بقى من أنا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض نعم إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير نعم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ نعم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم نعم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا نعم إن الله هو التواب الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم نعم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه نعم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم خالدين فيها أبدا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا نعم ذلك الفوز العظيم أروتا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة نعم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار نعم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما والذين تبوأوا الدار والإيمان فما للفقراء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا نعم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون نعم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما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 an samu cikin waɗanda suka yi ƙaura daga makka suka zo madina wal ansar an samu cikin su waɗanda suke yan madina suka taimaki waɗanda suka yi hijira gare su Allah ya haɗa su gaba ɗaya ce radiyallahu anhum wa radu an dukkan su sun yarda da Allah kuma Allah ya yarda da su Allah ya kulla wannan a tsakaninsa da su su sun yarda da shi shi kuma ya karɓi yardar sai kuma shi ma ya yarda da su bayan ya yarda da su wa a'adda lahum jannat ya riga ya tanadar da aljannatansu ba sai an je lahira a ce ku jira a gina muku ba aljannatan Allah ya tanadar tun suna da rai a duniya shine wa a'adda lahum jannat tajri tahta hal anhar saboda su kadai Allah ya aya irin wannan duk cikin alqur'ani tajri min tahta hal anhar su kadai Allah ya ce musu tajri tahta hal anhar khalidina fiha abadan za su dawwama a cikin ta har abada babu ranar da za su fita radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat tajri tahta hal anharu khalidina fiha abadan dalika al-fawz azim Allah yake wannan shine rabo mai girma ba wanda ke samun sa sai sahabbai sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa a makwabciyar a cikin ita wannan sura suratu tauba idan ka ce Allah ya yarda da su sai wani ya ce to ai sun yi laifi eh sun yi laifi sai Allah ce laqad taballahu Allah ya karfi tuban su ya yata laifin laqad taballahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar Allah ya karfi tuban annabi da shi ya fara saboda karkace akwai wanda za a cire in zaka cire ka fara cire wanda aka fara tsawa laqad taballahu ala an-nabiyyi wal muhajirin Allah ya karfi tuban annabi ya karfi tuban sa ame. shine Allah ya ce afallahu an kalima azin talahum munafikai da suka zo neman izini da za a je yakin tabuka wa yake ka ba su izini sai Allah ce to an yafe maka to wannan yafewar sai Allah ya ce laqad taballahu ala nabi Allah ya karɓi tuban annabi akan wancan da bai kamata a ce ka bar munafukai su zo suna neman wasa da hankali ka suna cewa mu muna da matsala kaza ka ce na baka dama to baka musu haka ba lima azinta lahum to shine Allah yake al-muhajirin wal ansar waɗanda suka bi ka cikin al-muhajirun da al-ansar alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usra waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin wahala lokacin tsananin zafi lokacin tsananin talauci lokacin tsananin da tafiya duk wata wahala ta haru min ba'ad min amma lokacin da ya kai har waɗansu zukatansu suna gab da cewa sun mata ba alaihim sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su damar tuba kuma ya karɓi tuban innahu bihim ra'ufur rahim saboda Allah in dai akan sahabbai ne da annabinsa sallallahu alaihi wasallam ra'ufur rahim kuma mai jinki ne ya Allah ce ba su kaɗai ba har waɗanda suka yi laifi ma da suka ƙi zuwa wa ala har waɗanda ba su je ba da ka ibn Malik da Murara ibn Rabi' da Hilal ibn ubayya su ma waɗannan guda uku as talata allazina khulifu waɗanda su ba su je ba aka bar su a baya su ma Allah ya yafe musu saboda sun ci albarkacin kasancewansu al-muhajiruna wal ansar in dai kai kana cikin sahabbai ko Allah ya yafe maka ko da ka yi laifi an kullifu fi ne amma Allah yake Allah ya karbi tuba hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahabat suka wahala ta yadda Allah ya sa su a cikin taskun da ya sa har duniyar ma suka ji ta musu kunci duk da yawarta duk da yawanta wa daqat alaihim anfusuhum zukatansu ma suka yi musu kunci suka rasa ina za su shiga a duniyar a cikin zuciyarsu ma suka kasa kama wa kansu gurbin da za su ji tsoro sun mata ba alaihim liya tubu sai Allah ya ba su daman tuba don su tuba ya karɓa. Inna Allah huwa al-ghafurur rahim. Hakika Allah mai gafara ne mai jin kai. In dai magana ce akan sahabbai, sai ka ji Allah yake ra'ufur rahim, sai ka ji yake gafurur rahim. Allah yana karewa da haka saboda ka gane har ƙarshen rayuwarsu duk abin da suka yi Allah ya yafe musu. waɗannan su ne sahabbai daga cikin darajar da Allah ya musu ita ce ta cikin suratul anfal da ya karanta alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah waɗanda suka yi imani kuma suka yi hijira kuma suka yi jihadi saboda Allah wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru waɗanda suka karɓi bakoncin waɗannan kuma suka taimake su suka zama ansar Allah maɗaukakin sarki ya ce su ma Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su ula'ika lahum maghfiratun wa rizqun karim a ƙarshen ayar Allah maɗaukakin sarki ya tanadar lahum maghfira Allah ya tanadar musu da gafara idan ma sun yi laifi wa rizqun Allah ya tanadar musu da wani irin arziki na aljanna karim mai daraja Allah ya haɗa rizq da karim shi rizqin ya zo a kan aljanna shi kaɗansa ba aljannan ne ulaika lahum rizqun ma'lum ne aljanna fawakihu huwa hum mukramun sai Allah ya ce karim kuma wanda yake na daraja ba na irin na gama garin kowa da kowa ba wannan darajar sahabbai kenan sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce dangane da darajar su lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim Allah yake a bayar da kuɗin da aka samu na yakin da ba a yi yakin ba aka samu kuɗin kyauta bayan Allah ya raba musu ganima sai Allah ce kuɗin da aka samu na fai'a wanda an tafi za a yi yaƙi sai suka ji tsoro abokan gaban suka gudu sai aka kwashi dukiyar shi ma Allah ce a raba a basu bayan abin da ya ajiye musu na lahira duk abin da aka samu a duniya ma a raba musu shine lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ai sun bar gidajensu sun bar dukiyoyinsu a da yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalar Allah suna neman yardar Allah to Allah ya basu akan lahira a duniya ma a basu ulaika humus sadiqun Allah yake waɗannan su ne waɗanda suke asalin masu gaskiya kasancewarsu masu gaskiya a nan sai Allah a waccan ayar a cikin ayoyin suratul suratul tauba Allah ku zama irin waɗannan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin ku zama tare da masu gaskiya su ne sahabbai والذين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم da mutanen Madina waɗanda suka zauna a gari suna jira a yi hijira a zo musu kuma waɗanda suka karɓi imani tun kafin zuwan waɗannan ɗin aka same su da imanin na man hajara ilaihim suna ƙaunar ƴan uwansu muhajirai waɗanda suka yi ƙaura zuwa gare su kuma suka rika ɗaukar dukiyarsu suna rabawa da su wala yajiduna fi sudurihim haja ba tare da suna jin suna bukatar abin da suka bayar ba min ma utu na kana bihim khasasa ko da su bar suka bukata amma suka ɗauka suka bayar kuma ba sa jin ba wai su yi gori ba a'a ba sa ma bukata suka ji duk da cewa nasu ne wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne mara bauta saboda sun yaƙi kwaɗayin zuciyarsu saboda Allah waɗannan su ne ansar na Allah maɗaukakin sarki ya ce Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu da Muhammadu manzon Allah da waɗanda suke tare da shi waɗanda suke tare da shi su ne sahabbai duk lokacin da ka zo zaka same shi ne na kewaye da Abubakar da Umar da Usman da Ali da Baqiyatul Ashara da al na wal Ansar su ne taba uku da su aka tafi da su aka dawo su suka yi masa wato karar abota su suka yi masa karar aurarwa su suka yi masa karar aura daga gare shi su suka yi masa karar abota kuma su ne waɗanda har a ƙarshe ma bayan ya kai su suka kai shi kushewarsa waɗannan mutane idan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya sani a duniya su kadai ya sani bai tauka ba bai sani ba bai taba ganin ka bai taba gani na ba kai ne kake neman ka gan shi shi kuma yana tare da su kullum sai ya gan su a waɗannan sun ji daɗi saura bauta su ne allazina ma'ahu su ne waɗanda Allah ya ce tun kafin su zo duniya Allah ya faɗi labarinsu a cikin attaura ana karantawa ya maimaita labarinsu a cikin injila ana karantawa zalika matsaluhun fi taura wa matsaluhun fi inji sai Allah ya ce dukkan waɗannan a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya tanadar musu da gafara ta musamman ya tanadar musu da girma da daraja na lada mai girma akar ya tabbata a cikin musnad na imamu ahmad wanda sheikh al-arnaud ya ce hadisi ne ya ce akar ne sahihi abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yarda gare shi ya ce inna Allah nazara fi qulubil ibad wajada khairal qulubi qalba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fastafahu li nafsihi wa li risalatihi وابتعده برسالته ثم نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلم فاصطفاهم لرسوله yace Allah maɗaukacin sarki tankaɗe da reraya ya yi a kan dukkan zukatan mutanen duniya. Allah maɗaukacin sarki kamin in zukatan mutanen duniya kaf ya sai ya yi zaɓen wata zuciya ce tafi kowace zuciya a duniya alheri sai samu ba wanda ya ci wannan jarabawa sai Muhammadu Rasulullah shi sa Allah ya zaɓe shi ce kai ne manzona kai ne nawa shi sa ce fastafahu li nafsihi sai zaɓe shi wa kansa wa bita'atahu bi risalatihi kuma Allah ya tayar da shi da saƙon da yafi kowane sako girma shine sako na ƙarshe sannan sai Allah ya sake scanning in zukatan mutanen duniya kaf in dai ba annabawa ba ne sai samu babu zukatan da suka fi alheri kamar zukatan sahabbai sai Allah ya ce a haife su a zamaninsa domin in ya bude ido ya gansu in ya zo tafiya ya tafi in ya zo dawa ya dawo da su saboda haka wannan ba zaɓe ne na gaba na haka kawai ba zaɓe ne na musamman sai da Allah ya ga sun dace kafin ya zaɓe su Allah baya kuskure waɗannan sahabban su ne waɗanda da Allah maɗaukakin sarki ya girmama su sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya girmama su kwatankwacin irin wannan girmamawar har yake cewa kada wani daga cikinku ya faɗi baƙin magana akan ɗaya daga cikinsu hadisi ne a cikin sahihu muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la subu ashabi hadisin abu huraira kar ɗayanku ya zagi wani cikin sahabbaina falau an faɗa ahadukum mitla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa shi ku sani darajar su ta kai yadda da ɗayanku saboda hidima wa addini zai ɗauki sadaka abin da ya girma na cikin a dinari za a samu cikin ɗaya ne wannan zinari da wannan mutum to da za a samu mutum ɗaya ya yi kuɗin da zinari ya za su yi cikin wannan mutum da ya bada da Allah ya ce a ke kai da da ya kamfaci ya haka ba da ya ba da ba ya Allah ya ce akwai mutum da zai kai wata hada da ya zana da da aka ce da zai da shi shi da da a cikin haka da ayyukan da ta da da kai sallama basirin da mala'ika ya fi kokarin ka da ba za ka da saboda duk abin da ka yi Allah ba zai ce tabbas ya yarda da kai ba sai mun je kiyama kafin a gani amma sunan a duniya Allah ce laqad sai da ya kafin ya ce na kafin ya ce tabbas wanne ne a cikin zuwan da ba gaskiya ba ba sai Allah ya faɗa ba in da Allah ya ce radiyallahu an gama amma sai da ya ce la wallahi tabbas radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da mu'minai in yubayi'unaka tahta shajara yayin da suke yin mubaya'a gare ka suke nuna masa suna kawo caffan ban girma da nuna goyon baya Allah maɗaukakin ƙarfe ce dukkan Allah ya yarda da su a yayin da suke wannan ƙarƙashin bishiya lokacin sulhul hudaybiya ke akan wannan ne Ibn hazam a cikin a cikin littafin sa al-Fitan yake cewa ka lura da Allah ya ce ya yarda da su Allah baya ce ya yarda da wani kuma daga baya ya fasa ko daga baya ya gane akwai matsala saboda duk wanda zai ce na yarda da kai daga baya kuma a zo a ga wancan din ya haɗince shi to ashe wannan din yana da raunin da baya gane wa ya kamata yarda da shi to Allah madaukakin sarki yana da fitar wauta ne in ka ce Allah zai yarda da wani daga baya zai gane yayi matsala ai wauta ce kana siffanta Allah da wauta ka kafurta shi Allah dukkansu su da yace ya yarda da su gaba ɗayan ne shi sa Ibn Hazm ce. da Allah madaukakin sarki ya ce. yace la yastawi minkum man anfaqa min أنفق al-fath wa qatal suratul hadid ba zai zama ɗaya ba tsakaninku waɗanda suka fara ciyarwa akan addini kafin a yi fatu maka da waɗanda sai bayan fatu maka suka yi imani kuma suka ciyar ba su zama iri ɗaya ba ula'ika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu waɗannan sun fi waɗanda suka yi daga baya ya Allah ce wa kullum wa'ada Allahu husna sai dai dukkan zuwa Allah ya yi musu alkawarin aljanna Allah bai ce a'adda Allahu lahumul husna ba wa'ada Allah yana yin alkawari kuma ya karya inda an ce tanadarwa zalla kana iya tanadar da abu mutum ya zo ka fasa to sai Allah yake ya ma yi alkawari ne kuma Allah yake kullum dukkansu sai ce duk wanda ya yi tsammanin akwai mutum ɗaya in dai sunansa sahabi ne da bai cancanci alkawarin Allah na aljanna ba ya tsare ta wannan aya haka kowanne kowanne mutum ɗaya daga cikin sahabbai kullum wa'adallahu husna gaba ɗayansu Allah ya musu alkawari na aljanna Al-husna kuma ita ce aljanna lillazina ahsanul husna wa ziyada saka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da wannan daraja ta musamman wannan a gama garin su kenan haka kuma a ɗaiɗaikun su tun daga kan wanda ya fi kowa shine Abubakar zuwa wanda yake bin sa second in command Umar ibn al-Khattab zuwa wanda yake bin sa Uthman ibn Affan zuwa wanda yake bin sa Ali ibn Abi Talib waɗannan su ne al-khulafa al-arba'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce a bayana za a samu khalifofi guda hudu waɗannan khalifofin ku yi koyi da tafarkinsu domin tafarkinsu yana bin tafarkina ne fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di waɗannan ko su ne waɗannan yadda suke jeren nan Abdullahi bin Abbas kuma yace kunna nufazilu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ونقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان yace tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai haka muke jera su mu ce abubakar ne farko sai mu ce umar sai mu ce usman kafin a ce ali kafin a kawo bakiyatul ashara waɗannan al'asharatul mubashsharuna bil janna zama ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ɗaya kirgo mutum goma hadisin sa ibn abi waqqas yace wane yana aljanna wane yana aljanna wane yana aljanna sai da ya jero su gaba ɗayan su أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة هذا ده بيجينا في الدكان في الدكان زنا الجنة to haka وأنه waɗannan hudun sai cikon goma sai waɗanda suka yi yakin badar tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ma yudrika la'alla Allah ala qulubi ahli badrin fa qala amalu ma shi'tum fa lakum kai waye gaya maka yayin da Allah ya leka zukatan dukkan waɗanda suka yi yaƙin badar sai Allah ya ce ku yi abin da kuka ga rama na ya bai muku ba ne aljanna ya ce duk abin da kuke so ku ila yafe muku wannan shi ne abin da zai nuna maka tuban ya rigayi mutuwarsu Wace sun mata ba alaihim liya tubu sai Allah ya yafe musu kafin su tuba ina fata an fahimta taba alaihim kabla an ya tubu ilaihi tun kafin su tuba gare shi ثم taba alaihim ليتوبوا فكانت توبتهم بعد da an taba alaihim wannan ba sahabbai ba waye Allah zai wa wannan sannan bayan su waɗanda suka yi yakin badar su mutum ɗari uku da goma sha uku sai kuma waɗanda su dubu ɗaya da ɗari hudu waɗanda aka yi bai'atu ridwan da kare da su su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ce na ƙasar radiyallahu anil mu'minin Allah ya kira su muminai in ka tahta shajara yayin da suke maka baya a ƙarƙashin bishiyar nan alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na gaskiya da imanin da babu dauɗa a cikinsa ba Allah haka kawai yake ya bai musu sai da Allah ya duba zukatansu ya gane duk abin da ke cikin zuciyarsu gaskiya ne ba alima ma sai qulubihim kafin Allah madaukakin sarki ya ba su lada sannan kuma Allah ya ɗaukaka darajar su wa asabahum hatta qariba sannan daga nan kuma sai ka zo dukkan sauran sahabbai al-muhajiruna wal ansar kamar yadda Allah ya kawo wancan ayar laqad taballahu ala laqad radiyallahu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار kuma laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar nan dukkan su kowa ya shiga ciki to dangane da falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a jumlace sai kuma falalolin su a ɗaiɗaikun su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin su Allah ya saukar da ayar da take nuna darajar su mutum ɗaya sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar shine kadai wanda Allah ya kira shi da suna sahabi illa tansuruhu faqad nasarahu Allah akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين Ilhuma في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن idan ku ba za ku taimake shi ba to ai Allah ya taimake shi yayin da suke cikin kogo lokacin da yake cewa sahabinsa shine wa shine abubakar kowa ya san kuma a tarihi su biyu kadai suka fita la tahzan inna allaha ma'ana kar kai bakin ciki Allah yana tare da mu kuma bai ce inna allaha ma'i Allah yana tare da ni kai kuma kana tare da ni ba sai ce Allah yana tare da mu su nawa su biyu ne kadai sannan akan abubakar ne Allah maɗaukacin sarki ya saukar da waɗansu ayoyin a cikin Alƙur'ani. Allah ya yarda da takawar abubakar Allah ya yarda da gaskiyar abubakar A kan gaskiyarsa ne Allah ce wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi A kan taƙawarsa ne Allah ya ce wa sayujannabu hal atqa daga cikin waɗanda za su yi nesa da wuta waɗanda ba za su zo ko kusa da ita ba shine wanda ya fi kowa tsoron Allah nan a cikin sahabbai shine kuwa Abubakar ya san al'adda ba da manzon Allah ake yi ba haka mutum na farko da zai shiga shine Abubakar lahu yu'ti ta yatazakka wanda aka san shi akan bayar da dukiyarsa yana neman tsarkata a wurin Allah wai wannan Abubakar wa ma ahadin indahu min ni'matin dukiyar da Abubakar yake ciyarwa ba yana ciyarwa ne saboda yana biyan bashin wata alfarma da wani ya masa a baya don shi ma ya saka masa ba a'a yana yi ne kadan illabtiga a wajen rabbihil ala don neman yardar Allah kadan yake yi wala saufa yarda kuma lalle sai Allah ya yarda da shi wannan shine Abubakar to sai kuma Umar ayoyi da yawa cikin Alqur'ani hadisi ya tabbata cikin sai girman da Umar ya wafaka wa fi sala na yi muwafaka da ubangiji na akan abubuwa akan wurare da za su cikin alƙur'ani har da su a wannan ko amma nan sai ba ta da suke kuna karanta shi da Allah ba da yace wa takadimin maqam Ibrahim musalla yace ni ne na ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da suka tafi umra yace la witta kadna

ni inda za a shawara ta da ka umarci matan suka fi da ɗaki sauran matan ba matan ka ba gama gari ne kamar sauran matan mu ba shi saboda in suna tafiya kowane mutum da na banza da na kirki zai iya ganin sai musu magana matan ka sun fi sauran mata daraja a duniya ya rasulullah ko za ka sa su rinka sa hijabi su rufe kansu kar a gane su yana faɗar wannan magana sai Allah ce ya ayyuhan nabiyyu kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna da ya musu su yi abinda da Umar ya ce yace sannan na shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina samu ijtama'a nisa'uhu alaihi fil ghaira matansa sun mata taron dangi akan kishi yace wannan abun ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yayi hijira wa matansa ya koma yana kwana aljihun zaure yace sai na shigo na ce da su a karar buhu in tallaka kunna an yi yubaddilahu azwajan khairan min kunna sai Allah ya saukar da aya irin abin da na faɗa sai Allah ya ci gaba ya ce muslimatin muminatin anitatin ta'ibatin abidatin ta'ihatin tayyibatin wa abkara da irin larabcin na Umar da haka Allah ya ɗauka ya ci gaba ba wanda Allah ya kofi larabcinsa a cikin alkur'ani yadda ya faɗa na Umar ɗan Khattab Usman ibn Affan Allah ya ƙara yarda a gare shi Abdurrahman ibn Sabta Samura yace ayar nan da kuke karantawa a cikin suratul Baqara الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذن lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun yace akan Usman ibn Affan ta tsoka shine lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina sai zama ana wahalar ruwa wata rijiya ta musamman da ruwanta yake da daɗi kuma kowa yake son ruwan wannan rijiyar ta wani ba Yahude ce idan an je ɗiban ruwa sai ya yi ruwa wani lokaci ya ce ba zai bayar ba wani lokaci ya rika sayarwa ba kowa ke da kuɗin sayan ruwa ba kuma ruwan rijiyarsa ya fi yawa kuma ya fi daɗi kowa yana so amma na kuɗi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce wa zai iya sayan wannan rijiyar ya mai da ita saboda Allah kyauta don musulmi wa lahul janna sai Usman ya ce ana ya Rasulallah sai je ya same shi ya ce wannan rijiyar taka ya za mu yi ne ka sayar mu mana ya ce a ka sayarwa ba ce kana kamun kuɗi sai ce to inda haka ne ka sayar mun mana da kwana ɗaya sai kuma ka ɗauki kwana ɗaya ni ma sai in samu wani abu yau sai in rika sayarwa sai kuma ka samu wani abu sai ka sayar ai kana bukatar jari kuma don ka buɗe wata kasuwa sai ce eh to gaskiya ne ba sai sayar masa da rabi sai da yau Usman in ya zo ya sayar shi kuma gobe sai zai sayar kaga wannan kuɗin da ya karɓa din, zai je ya buɗe wata kasuwar ya saya sai Usman ya saya ya karɓa ya ce duk yau idan an yi nasa gobe nawa duk ranar nawa kowa zai ɗiba kyauta akwai wanda zai zo a ranar na bayan hujjar sai a wuri ana ɗiba sai mu sai ɗabi na yau da na gobe in ka zo sai a jira sai jibin Allah ya kai mu sai mutum ya dawo ya ce kai kamun wayo da Allah zo mu sasanta ke nawa za a cika maka yace kaza ya cika masa kudin rijiyar ta zama tasa yace hiya hiya fi sabilillah dan Allah kuma kafin ya ce wa zai saya kuma Allah ya bashi aljanna yace ya saya za ka Allah ya bashi ne wannan an zo za a tafi yaki wannan yakin da alladina taba'uhu fi sa'atil usra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yujahhizu jayshal usrati wa lahu aljanna nan ma ya ke faɗa wane ne zai kawo kuɗin da za a ɗauki nauyin yakin nan kuma Allah ya bashi aljanna a madadinta Usman ya ce ha ana ya Rasulullah yau ake bukata ya je ya kawo da raƙuma da sirrin raƙuma da kayan yakin da wanda zai hau raƙumin zai hau ya riƙe da kayan abincin da zai bukata na guziri har ya je ya dawo da kuɗin tashewar guzirin duk haka ya tara adadin waɗannan raƙuma da dawakai ya kawo sannan ya kawo tsafar kuɗi kuɗi irin na dinari wanda dinari ne ake ɗaukawa amma sai ya zama coin shine kuɗin ba wai takardar naira ba haka aka ɗauka ya cika su a tsumma aka ɗauko da ƙyar aka ajiye a gaban manzan Allah sallallahu alaihi aka ce annabi sallallahu alaihi kafin nan bai taɓa ganin kuɗi mai yawa a gabansa sus kamar wannan lokacin ba yana sa hannunsa yana ɗiba kuɗi suna yana sheƙe su yana kai ma barra Usmana ma fa'ala ba'da yau daga yau duk abin da Usman yayi ba zai sake cutar da shi ba a gaban Allah ko me yayi sai ya shiga aljanna wannan shine Usman ibnu Affan haka Ali ibn Abi Talib ɗan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma kalinsa dan uwan dan uwan mahaifinsa shine Abu Talib daga cikin darajarsa ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cikin sahihu Muslim Nana Aisha ta ce yana zaune a gida yana yata da wani mayafi wanda aka saƙa shi da bakin saƙa sai ga Ali ibn Abi Talib sai sai ga Al-Hasan ya zo sai manzo Allah ce zo nan shiga nan sai shigar da shi sai ga Hussein ya zo sai ce zo nan shiga nan ya shigar da shi sai ga Nana Fatima ta zo sai ce zo nan shiga nan ya shigar da ita sai ga mai gidan shine Ali ibn Abi Talib ya zo sai ce kai ma zo ka shiga nan sai nade su sai ce Allahumma haula'i ahlu baiti ya Allah ga 'yan gidana nan ya Allah madaukakin sarki azhib anhumul An humur rijisa wa tahhirhum tatheera kamar yadda kace inna ma yuridu Allahu kuma ankum rijsa bai bait wa tahhirhum tatheera Allah kayi musu waɗannan iyalan nawa wannan wa aliyu aka yi da shi da iyalansa kai daga shi sai matarsa sai 'ya'yansa kuna ai ba karamar daraja ba ce saboda matar ta ta yar gidan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan nasa jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kuma aliyun kaninsa ne abin ya sa shi ne domin Allah maɗaukacin sarki yake inna ma yuridullahu li yudhiba ankum rijsa ahlal baiti ya ku ɗan gida Aliyu ko ba a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana da gidansa a gefen gidan manzan Allah so wanda duk ya wannan zai ɗauka manzan Allah ne da matansa kai? to sai aka kawo Aliyu aka shigar sai aka kawo matarsa aka shigar ya kawo 'ya'yansa aka shigar don a nuna maka su ma fa suna cikin ahlul baiti haka Allah su ma azhib anhum rijsa wa tahhirhum tatheera fata an fahimta wannan ita ce fasara ahlus sunna dan shi'a in yazo shi sai ce waɗannan su ne kadai ahlul baiti shi ka manzon Allah ya musu haka a'a dalilin da yasa ya haka shine ai a cikin gidansa yake don haka kafin su su shigo yana tare da ahlul baiti da farko sai waɗannan ma yace kuma ahlul baiti ne ya Allah ajib anhum anhum rijisa ya Allah ka tafiyar musu da arbiji kamar yadda kai wa iyalan cikin gida na gida su ma yan gida ne ya ba da mu wannan yawwa sa'an nan kuma waɗannan sahabban da kake ji sun yi abubuwan mamaki ne wanda zai iya sa kai da kanka ka sallama ka ce babu irinsu ko ba za a yi irinsu ba wannan abubakar ɗin fa an taɓa wayan gari da safe manzan Allah sallallahu alaihi sallama ana zaune sai ce yau waye ya tashi da azumi duk wanda suke wurin ba wanda ya tashi da azumi sai sai ce ana ya rasulullah yau tun da safe zuwa yanzu ya ciyar da miskini ba wanda ya haka a yau yace ana ya rasulullah waye yau ya je har makabarta ba wai kawai ya yi sallar janaza ba ya je makabarta waɗanda suke wurin duk wanda ya amsa sai Abubakar sai manzon Allah sun salama ya ce ba wanda waɗannan abubuwa za su taru a kansa a lokaci ɗaya a rana guda kuma shi mutum ɗaya face shi ɗan aljanna ne. Shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar kiyama idan aka zo shiga aljanna mutum yana zuwa kofar aljanna sai ji ana kiransa idan shi ya saba da sadaka ne nudiya min babu sadaka sai ji ana kira ina yan wanda suka saba ba da sadaka wane wane masu yawan ba da sadaka zo ka shiga ga hanyar ka nan masu yawan azumi sai su ji ana kiran layin yan azumi masu yan jihadi sai su ji ana kiran layin yan jihadi masu yawan sallah sai su ji ana kiran kofar ‘yan sallah ya abu bakar ne ce tab ya rasulallah akwai mutumin da za a samu sai a ji ana kiransa a duka kofofin sai ce kwarai akwai wa arju an ta kuna minhum sai kana sai dai ka zaɓi wanda ka gada ma kawai sai ji ana kiransa tana ana kiransa na duk duniya ba wannan sai abubakar shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi kowa ya kawo iya abin da ya kawo iya abin da umar ya ce yau kan da ana bari ya ba banta shi mai sai ya kasa dukiyar da aka ce da ba ka shi shi ke dauko tipi a kan wato ka kwata da kwata da hawa ya mutum ne mai kuɗi yana da jari yana da kasuwa yana da harkokinsa sai ya zo kuma yi hada yin lissafin duka asalin irin yadda ake yi idan mutum ya mutu a raba gasa. Na ta gana a wani Ana kai lokacin ana tsawon ana tsawon aka jibbi. me ka kawo ya ce duka me ka bar wa iyalan ka ce na bar musu ala da manzonsa daga ranar ya ce na san ba zan iya da abubakar amma mun shi ma umar ba abu wasa bane wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tashi da safe sai ce jiya na ganni a cikin aljanna na je ziyara yace sai na ga wani gida yura zahiruhu min batinihi wa batinuhu min zahirihi gidan glass zalla ne kana hango ciki daga waje daga waje ma kana daga ciki kuma kana hango waje a gidan glass kala kala ne akwai wanda zaka shiga kana kallo waje kai kuma ba a ganin ka akwai wanda zaka shiga kana ganin waje kai ma ana ganin ka ko ana so a sha'isa irin wannan ake shiga yadda kowa yanzu sai ya daga maka hannu sai dai su wuce yace da nazo sai naga wannan gidan ce ni da Jibrilu ne sai nace ya Jibrilu kai wannan gida ya ban sha'awa wannan gidan waye ne yace wannan gidan wani ne daga cikin al'ummar Annabi Muhammad yace hada baitun li rajulin min ummati Muhammad yace a ah, magana ta kare ana Muhammad ga Muhammad din ya zo da kansa yace a a wannan farko yace hada baitul li abdin min ibadillah wannan gidan wani bawan Allah ne sai shi ma bawan Allah ne wa annahu lamma qama baraka alladhi nazala al-furqana ala alhamdulillahi alladhi anzala ala saka wa ya abdihim subhanan ladhi asra yace to ga abduhu yazo yace ha hada baitul li rajulin min ummati muhammad yake gidan wani ne cikin al'umma annabi Muhammad sai ce yawo wato ai ni ne Muhammad din sai ce kai haza baitu Umar ibn al-Khattab wannan gidan Umar ne sai ce inda ba don na tuna kana da tsananin kishi ga na shiga na leka ga maka bai a ciki ce amma kar ka zo daga bayan ka zo kana jin kishi kana ce na ga maka kayan ka tun kafin ka je sai fashe da kuka ya ce ya rasulullah in zan yi kishi ma sai in yi da kai yanzu mutum yana zaune a gaban manzon Allah na so ka auna wannan manzan Allah sai kuma mai ce masa na shiga gidanka ai na je ganin gida na je cikin aljanna sai na ga gida kuma aka ce gidanka ne don Allah akwai darajar da ta wuce wannan ga dan adam wannan ka irin su Umar ƙara yarda ga Umar to haka kuma Usman ibn Affan kun ji yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan Usman din duk abin da ya gada ma ya a duniya Allah ya gama yafe masa shine kuma Usman din da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi sirri da shi ya ce da shi akwai wani abin da zai same ka za ka kai haƙuri idan ka yi haƙuri za ka je ka same ni ina jiran ka shi kenan Usman ibn Affan ya rayu ya kai shekaru ya yi khalifanci ya samu wanda suka kitsa abubuwa na sharri na yarfen siyasa aka tara mata tsananin adawa ta siyasa wanda ya sa aka ce yana ta sa ɗan uwansa kawai a matsayi ya ƙi ya rinka distributive justice da ba kowa ma ɗan uwansa kaɗai ya sa sun kanta na gwamnati in ya sa wasu ‘yan uwansa amma duk waɗanda suka cancanta su sai aka yi masa tawaye sai aka turo ƴan tawaye rebel sai suka zo suka ce su sai ya fito sun gan shi da aka samu waɗansu suka kewaye suka ce ba za ku gan shi ba suka ce za su kulla sai ya ce ma duk waɗanda suke gadinsa da security na cikin gidan gwamnati ce dukkan su su watse kar kowa ya ce a sanadiyarsa za a zubar da jini shi ba zai fito ya miƙa musu wuya ba amma kuma ba zai yadda kuma a yaƙi da su ba Sau da haka suka yi ta jira suka kewaye shi a gida shi kuma ya tashi ranar alhamis yana azumi ya zauna da yamma yana cikin karatun alkur'ani suka kasa ganin ya fito sai suka tsallaka ta katanga suka zo da makamansu a nan yana sunko yana karanta alkur'ani suka rinka cakarsa har sai da jininsa ya zuba akan kur'anin da yake karantawa abin da ya sai wannan haƙurin shine wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin Bukhari da Muslim yana zaune a wani lambu sai sa wani ya masa gadin lambun sai ce kaska bari kowa ya shiga sai wanda ni na bawa izini a tsakiyar lambu akwai rijiya sai zauna a bakin rijiyar sai zira kafafunsa suna lilo a cikin rijiyar shi kaɗansa to sai aka yi sallama sai aka zo aka ce masa ana sallama wane ne aka ce abubakar ne sai ce izan lahu wa bashirhu bil janna da shi zini ka ce shigo kafin ya shigo ka ce masa ina masa albishir cewa shi dan aljanna ne abubakar ya shigo sai zauna a hannun daman annabi sallallahu alaihi sallama irin yadda annabi ya zauna shi ma sai zura kafafunsa a cikin rijiya sai aka yi sallama to da waɗannan mutum biyu in ba su ga annabi za su ɗan leƙa an jima su za su neme shi shi kuma ya tako ba tare da ya gaya musu ba su kuma idan suna neman sa sun san yadda za su same shi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya a wani wuri idan kana jin kamshin sa zaka yi ta duk inda kamshin yake har ya kai ka inda yake haka suka biyo sai ya zo sai ga Umar yake idan lahu wa bashirhu bil janna ba shi izini ya shigo kuma ka masa albishir da aljanna sai ya shigo shi kuma sai zauna a hannun hagu shi ma sai ya zira kafafunsa a cikin rijiya can sai ga sallama aka ce waye ne sarkin Usman ne sai ce idan lahu wa bashirhu bil jannati ala balwa tusibuhu ka masa albishir da aljanna bayan ka ce shigo amma ka ce masa akwai jarabawa da za ta same shi kafin ya je aljanna sai shigo sai ce Allahul musta'an Allah shine abin dogaro da neman taimako sai zauna a gaban su shi kuma ya zura kafafunsa a cikin aljanna a cikin rijiyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanda ka gan a jere da haka za a sa mu a ranar kiyama saboda yadda ni nake da waɗannan guda biyu a kewaye da ni haka kabarin su yake sai kuma kabarin Usman shi kuma yana cikin baki kaga kamar yadda suke waɗannan uku a nan sai ga wannan yana kallon su yace haka za mu tashi a ranar kiyama to shine annabi sai ya rada mata magana a kunne sai aga yana haka yana haka annabi ne yake ga masa cewa kashe ka za a yi ranar da za a kashe ka yi haƙuri ka yi faɗa ko karkasa a zubar da jini za ka same ni ina jiran ka to shi ya san wannan alkawarin shi yasa bai gaya wa kowa ba sai kawai a gan shi ya zauna ya yi shiru yana fadar waccan kalmar ta Allahul Musta'a aka zo aka sassare shi har yayi shahada ka huwa fil janna sai kuma Ali ibn Abi Talib kanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma abun kaunarsa wanda saboda kaunar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya ba shi ƴarsa wadda ita ce wadda ya so yace fatimatu baz'atun minni fatima tsoka ce daga jikina yaribu ha ma raba ni duk abin da zai dame yaribu ni ma raba ha duk abin da zai dame ta ni ma yana damuna sai ɗauke ta ya bashi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake ni da kai ba za ka so a ce ka zama kamar yadda annabi haruna ya zama wa annabi musa khalifa ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo tafiya yakin tabuka annabi ya ce kai za ka zauna a gida ba za ka je ba ce haba ya rasulullah ni din yau ana yaki ina gida to shine annabi ya ga mata maganar da zai ji daɗi yace amma tar da an takuna minni bi manzilati haruna min musa kai ba za ka ji kwaɗayin yadda annabi musa da ya zo tafiya ya ce ma haruna ni fi qaumi ka zauna kai ka zama mun khalifa to ni ma ka zama mun khalifa sai ya yarda sai zauna ya jira kuma shine wanda da ana yakin khaibar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shine wanda Allah da manzansa suke son sa shi ma yake son Allah da manzansa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce gobe zan ba da yaki tutar da ita za a ci yaki amma zan bayar da ita ne ga wanda yake son Allah Allah ma yake son sa sai kowa yana son wannan amma bai faɗi suna ba Ya aka tashi da safe kowa aka cika Umar yake hannun down yayi yana dan matsowa ko annabi zai nuna shi saboda babbar magana ce kowa yana so shi kuma Ali lokacin baya nan kiransa yana ciwo ya zauna a gida ya zauna a ɓoye a rumfar inda ba zai iya fitowa ba don haka ba zai iya yaki ba ya kawai annabi ya duba sai ce aina ali ina aliyu aka ce huwa yashtaki ainihi yana ce yana ciwon ido sai annabi ji a kira shi yana zuwa sai ce kai ne yau zan baka tutan nan kuma kai zaka jagoranci wannan yaki lahu ala ka da kai za a ci nasarar wannan yakin sai to ai rasulullahi ido na yana ciwo sai ce matso yana zuwa sai manzo Allah ya shafa wunta ya taba idon ya shafa ya taba idon idon nan ya warke bai sake ciwon ido ba har ya bar duniya ya ba shi tuta kuma da shi aka ci nasara to wannan ka ya nuna maka darajar waɗannan kalifofi guda uku haka kuma sauran sahabbai duk kadin kaji kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi mutum da baya cikin ma waɗannan ya ce da shi jiya na ji takon takalminka kana tafiya a cikin aljanna na leƙa sai na ga ashe kai ne haka ya wa bilal ana zaune a wuri ɗaya wani wanda ba a san shi ba da kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin al'umma ta akwai mutum dubu saba'in da Allah ya zaɓa waɗanda za su shiga aljanna ko hisabi ba za a musu ba sai wani kawai ya liƙe sunansa sabu Kasha ibnu mishar baka taɓa jin sunansa ba ala sai Anas ce ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhu ka zo samun Allah ya sa ni cikin zai ce anta minhum kai kana cikin su ka samu wani ma ya ce ni ce a'a ukaja ya riga ka a samu mutum daga cikinsu wanda mala'iku suke mata musafaha a samu mutum daga cikinsu wanda ranar da ya mutu sai da al'arshin Allah na yi vibration shi ne sa'ad ibn mu'ar ya ce ihtazzal arshi limauti sa'ad ibn mu'ar sa'ad ibn mu'ar ya ce da ya mutu sai da al'arshin Allah ya jijjiga cikin sahabbai ne wannan kaɗan ne daga cikin abin da zai nuna maka darajar sahabbai da ta mu ahlu sunna muke girmama su girmamawa da tafi girmama ya tafi yadda muke girmama kowa kuma girmama wadda babu guluwi a cikin ta duk abin da na faɗa din hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gangariya ko a bukari ko a Muslim ko kuma a cikin al a as-sihah sannan kuma wanda ba mu yarda ba da duk wanda zai iya cin fuska wa wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mun yarda kuma da duk wanda ya zagi wani cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama tsinanne ne wannan in ji manzan Allah ne da bakinsa hadisin na na Aisha Allah ya kare yarda a gare ta da yake cikin mu'jamut tabarani al-mu'jamul awsat kuma hadisi ne Hassan inji Albani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man tabba ashabi falaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi duk wanda ya zagi sahabbaina Allah ya tsine masa mala'ikun Allah su tsine masa duk mutanen duniya ba su tsine masa in kai baka tsine musu ba ma kai tsinanne ne sa malamai suka ce duk wanda ya yi shakka akan kafircin wanda ya kafirta sahabbai wanda ya kafirta sabai shi ma kafiri ne kuma duk wanda ya shakka akan cancantar tsinuwarsa shi ma tsilalle ne shi sa kuka ji na faɗi wannan shi sa malamai kamar irin su imamu Malik Ibnu Anas kamar yadda malaman tafsiri ko a cikin tafsirin Ibnu Kathir ƙarƙashin ayar li bihimul kufar yake cewa duk wanda yake jin gabar sahabbai a yake jin yana jin haushin me yasa wane ya zama sahabi ya zama kafiri Al-Qadi iya a cikin Ashifa yake cewa matabar Imam Malik da yawa daga cikin sahabbansa wanda suke jinsa a cikin masabarsa shine zagin sahabbai kafirci ne ba fasikanci bane kawai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce wasa zagin sahabbai ya kasu kashi biyu zagin sahabi akan shi sahabi ne da zagin sahabi akan shi a matsayinsa na ɗan adam idan mutum ya zage shi a matsayin shi kawai a matsayinsa na ɗan adam haka ya ci mutuncinsa to wannan fasikanci ne da munafunci an gane wanda shi laifi ne ninka ba iri zunub amma idan mutum ya zage shi akan shi sahabi ne kuna fahimta ya ɗauka addini ne zagin santo wannan addinin da yake yi shine kafirci ina fata an fahimta saboda shi ƙaryata alƙur'ani ne da ƙaryata Allah amma idan mutum ya zagi Abubakar ko Umar akan shi Umar ne zalla to ko yana da wuya kuma baka san shi ba sai za ka zage shi akan shi Abubakar sai dai ka zage shi akan shi sahabi to duk wanda ya zage shi akan shi sahabi to ya ƙaryata Allah ne ya ƙaryata banzan Allah sallallahu alaihi wasallama sa kuma kafirci Allah ya tsare mu ina gani dan wannan ya isa ya zama darasi gare mu mu gane darajar sahabbai da yasa har muke girmama su kuma har ake sa musu har ake rada sunayen bakallatan mu da sunayen su Allah ubangiji ya ƙara yarda ga dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya sa mu zama daga cikin masu ƙauna masu addu'ar alkhairi kuma masu ƙauna ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh